dan Allah taimaka ka dora ku nan a a sai dake ce mu mustaman eh mustaman mustaman yawa dan Allah to taimaka ka dora ku nan to i come from syndicate yawa i come from syndicate ni ni ni ba dan bane mustaman ne ni da sunki ni jummala <laughs> ke mai wuce eh haba Allah kalera ki eh, yarinya in ji ko kelen kuwa. za ki dauka dan gyara ayya <laughs> Allah na wallahi sai ka biya ni kununa wonderful wallahi sai ka biya ni kununa na sai da Allah sai ka biya ni kununa <laughs> wallahi sai ka biya ni kununa na sai da Allah tun da ka fasa kwatukunya kunna ya ka biya ni wallahi sai ka biya ni kunan nan wallahi ba zan yarda sai ka biya ni kuduna ah, na sai lafiya ba zan yarda sai ka biya ni kuduna dan ne a shafi ne lai sai ka biya ni kuduna wannan duk shine ga ɗayan ce me yake faruwa da kana ce dora min kudin nan kawai sai ya saki tukunyar ta fashe ni kuma wallahi ba zan je gidan ce ta fashe ba wallahi sai ya biya ni wannan me yake faruwa ka wonderful look at that gaya inside kunu look at it yes i see it wonderful I never saw more. <laughs> lafiya dai wannan bayan Allah kake ta wannan ɗaukar dariya isa isa it's great problem wato I'm sorry yarinya ya guri wallahi ne sai an biya ni kuɗina biya Allah tsaya biya ki ya aka yi wani abu ya faru very good indeed wato ban Allah mm. bayan na tashi ɗazu na shiga igwanda na zagaya aka sauke ni a tanzania daga tanzania kuma marzayawa sai south africa inda na je ne kallon nigeria da suke yin bal da hosgobina zafin kasan sun yi bal aiko mm. inda nigeria ta ci ɗaya ko bosnia bosnia hosgobina mm. to na wuce daga nan sai saudi arabia na je ne aikin umara daga nan kuma na kuma garzayawa sai cikin america na je muka gaisa da shugaba obama ya gane na ganshi bayan na gaisa da shi sai na kuma tunzarawa sai cikin majalisar ɗinkin duniya mun ga gaisa da wakilan majalisar ɗinkin duniya na ƙara gyara musu zaren ɗinkin duniya kasan da zare ake ɗinkin da inda farki da zare ake ɗinkin mm. ta duniya to ni ne na shiga na gyara musu to ina Allah babu Allah na kuma nan gurin <coughs> sai india inda na shiga na je na gaishe da a shi indira gandhi to ni a zo min karshen wannan abin da ya faru mana very good da ka dan tsaya na karasa maka labarin bayan na baro india mm. kana ji ko mm. sai kuma kuma gangarowa sai gwaran daga gwaran sai na da makoli daga na da makoli sai na tsaya sai gyadgyadi a nan jirgin sama ya ɗauko ni shi ne ajiye ni a nan bayan kuri dubi na gangaro na biyu ta nan ina zuwa very much unfortunate sai wannan yarinyar zakunu sela she asked me to dora ha you get me na kama zan dora mata very much unfortunate sai aka sami accident sai ya bare ka je ta labarin yake good night bismillah gama na ai ba a gama ba yau abun ba na dariya bane ai to a ka'ida in dai akwai adalci eh. sai a biya ta kuɗin kuninta kana son ka nuna mu kai ubanta ne kai ba ubanta bane amma na da iko ne magana alkali ne kai ni ba alkali bane yawwa ba alkali bane ne amma gaskiya a ka'ida sai dai ka biya ta kawai ka ce kai shigege ne kai na yadda in dai akan wani ne shigege ne ni sai a biya ta shine adalci to an sami dan matsala sai dai mu je gurin babana ya biya kunu kai yanzu nan sai sai da banka ya biya wallahi sai dai gurin babana wallahi to mu je gurin baban ka. mu je wallahi dauki dauki abin da ya zama shaida mu je gurin baban sa. amfani na, barka da yamma yawwa sannu baba sannu ne, na gajiya ba gajiya sannu ku gode yawwa lafiya dai eh an nan samu akasi na je na tafi sauka karatu jami'a albarkawa eh. ta ɗalibai arba'in da shida eh. to bayan na fita na sami dan a caba ido ke ne mai kafa uku uku nan eh, eh, muka tafi ina ya Allah babi Allah bayan mun je jirgin sama ya sauka ya suka ce sai sun dauke mu dalle dalle sai sun dauke mu baba abin da yake tafi da mu a takaice wannan yarinya mai talon kunu ce yaron wajen ka ya fara mata da kunu sai na zo na tada su suna faman kace na ce na ce to kai abin da ya kamata a yi ana son adalci a biya ta haƙƙin kununta sai ya ce ba shi da kuɗin da zai biya sai dai a zo gurin mahaifinsa ni ma ba shi ne da ni ba ba shi ne da ni ba ba shi ne da ni ba ba ni da shi kai haɗe ke ba yar wajen jalo ba ce jalo ba falata ni Ba ku je ku rungu kaddara mana to yanzu shi kunnan zai nawa ne jaka biyu wallahi ba zan iya bada da tabi a kan abin da ban gani da idanuna na yi amfani da shi ba wallahi ba zan iya biyan tabi ba ina da wadata dan wadata amma ba ni da ta zuciya kin ga je ki ni nan zo a same wallahi sai an biya kada ki damu ni komai ake sai da miki yanci kenan insha Allah zan nemo miki halal ɗinki insha Allah to yanzu ba bai ake ciki za a biya din ko ko a ba za a biya ba ah! wannan shine bayani haɗe eh, ah, eh. haɗe to da haka ne ko me ake ciki ni sai na bukadin wannan abu sai an bata haƙi wannan shine gaskiyar lamari ka taba ganin an da yayi laifi an kama uba ya za ya kama ka tunda dan kana gari a za to wannan abu bai shafe ni ba ku kyan ku karata ni dai ba zan iya biyan jaka bi ba ban ta a ciki na bar markaba ta ci ba kaga dai ba kuda gurin na yanzu an kamun kuda Allah sarki jaraba duniya kenan duk me ka gana ma za ka yi a gaban babanka ne duk matakin kuma da ya dace abu sai na sai an ba ta hakinta za ka gaya mu haka kwarin kai garin yaya to wannan aikin banza kake ihu kake bayan hari me yasa da ba kai a gabansa ba sai da suka tafi za ka dinga motsa baki kamar balamai rago yana tuƙa